ne carbi jama'a bai da asali karka ce ai tun da dai haka ne barka wa waye ce ba ka dauki carbi na farko ba a ce maka sai kayi adadi kaza ba balle ka ce bari ka rike carbi dan ya taimake ka ka kirga ko da an ce maka ka yi adadi kaza kuma kamar yadda za zo mu ji da kuma yadda muka ji wani wuri an ce uku zamu zo mu ji wasu abubuwa ɗari ba ka buƙatar carbi da yatsu haka al'imamu abu dauda ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku rinka yin tasbihi da yatsunku kawunan yatsu jama'a ba cikin yatsu ba kamar yadda kuke nan kana da cikin yatsu ba cikin yatsu ba ma a kan yatsa domin annabi ya ce waɗannan kawunan yatsu su za a tambaya kuma su za su jawabi ranar alkiyama baki rufe shi za a saboda haka in ka tashi ka yi da yatsunka yatsun kuma kan yatsu yatsun kuma na dama kaɗai banda na hagu saboda annabi sallallahu alaihi wasallama an gan shi ne yana yin tasbihi da yatsun shi na dama haka duk waɗannan hadisai suna nan cikin sunan abi dawud dangane da carbi kuwa babu abin da za mu ce wa carbi sai mu ce carbi ba musulunci ba ne hadisai da suka zo ake kwararo su dangane da carbi ba su inganta daga ciki akwai cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni'mal muzakkaru subha wai ma dalla da carbi abin yin zikiri wannan hadisi malamai sun hukunta shi da cewa hadisin ƙarya ne domin lafazin as-subha kalmar tasbidin carbidin da ake cewa kalma ce muwallada ba a larabci take ba an kirkiro ta ne kawai ina fatan mun gane idan ka gane wannan da kyau kalma ce wanda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ma babu ita a cikin larabci daga baya ne aka kirkiro ta daga kalmar tasbihi sai aka ce asubuha bawashi kuma ya ce jarbi saboda haka wannan hadisin bai tabbata akwai wata karya da aka yi wa abu huraira aka ce wai abu huraira yana da wani buhu cike da kwallon dabino guda dubu dubu goma wai kullum gari ya waye sai ya zazzage su ya yi zikiri yawarsu ya mayar ya ɗura in yamma ta yi saboda dai abu huraira bai da aiki yi saboda duk a rasa wanda za a faɗi cikin sahabai sai abu huraira dan shi ne aka ce na kwana a masallaci bai da aikin yi wannan ma malamai sun tabbatar da cewa ƙarya ne bai da asali waɗannan irin hayaniya su yi iya tattara su a cikin littafin shi mai suna alhawilil fatawi amma ba su inganta ba in kana son ganin tahrijin su gaba ɗaya ka samu littafin silsilatul hadith dha'ifa da mujalladi na ɗaya da mujalladi na uku dan haka jama'ar musulmi ku daina rike carbi bid'a ce wadda ta samo asali daga kiristoci hatta sheikh abubakar mahmudu gumi abin da ya faɗi ke ya ce carbi daga kiristoci ne kuma duk inda ka je fadar vatican za ka gani nan ma in ka ga fada da bishop za gan shi da carbi to suna su cross suke sawa su kuma yan bid'a masu bin ɗariku sai suke sa wani ladar ga ƙarya sai a sa ladari guda fi. to ba addini ba ne jama'a abun mamaki ahalin sunna sun daina bincike game da sunna yanzu da yawa ahalin sunna sai ga suna rike canbi kun ga mutum sai ce ai yana riƙewa ne dan ya tasbihi dan ba zai iya kirga guda ainihin ɗari ɗin ba a'a yin tasbihi da aka ce 33 tahmidi 33 kabbara 33 la ilaha illallah guda ɗaya shine zai cika ɗari ko ba za ka rude ba in dai har za ka tsaya ka bi a hankali amma abin da yake faruwa mutane suna yin gaggawa ne sai mutum ce su wahala su wahala su wahala su wahala su wannan kaga ba tasbihi kake kana bata kanka lokaci to ina mafita dangane da haka mafita dangane da haka mafita dangane da haka jama'a idan ba za ka iya yin ɗari ba za ka buɗe yi ashirin da biyar in ba za ka yi ashirin da biyar ba yi goma duk ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kana da zaɓi ko ka yi ɗari ɗin ko ka yi guda ashirin da biyar ina ma'anar guda ashirin da biyar sai ka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ka yi ɗaya ke subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ka yi biyu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ka yi uku subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hudu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ka yi biyar in kai haka sai kai biyar su biyar ya zama nawa kenan ashirin da biyar ashirin da biyar kuma an ka irga gaba ɗaya nawa kenan